Tabbas fa ni na karya, na san na faɗi jarabar da zamu gobe. Haba Abdul saboda me zaka sauran karya haka da wuri? Ka sani cewa masu zamu gobe, kuma ka san Malam Bashir ne yake ɗaukar kwakwas din Kai ma ka san ko na ci sai ya kayar da ni. Abdul kowa a makarantar nan kowa ya san cewa ba wanda ya kai ka kokari kowa ya san cewa za ka iya cin jarabawarka ko da a ce ya ka da kai an san cewa da gangan ne kowa zai iya ganewa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Aliyu, barkanku da hutawa. tashi lafiya ya gida ya shirin exam lafiya da sanin an tashi lafiya a gida la exam alhamdulillah sai godiya abdulal ina gajiya soyayya ce abdulal wannan ai wulakanci ne ya sai ana gaishe ka kuma kana ji ka ta amsawa aliyu amma ka san dai na gaya mata ta daina kula ni ko ka so kake ta jefa na a masifa amira ba za ta taba saka a masifa ba sai yake kokarin ta saka a cikin alkhairi amira me yake tafi da ke yanzu malam bashir ne ya bani liket na tambayoyin da za su fito gobe shine na kawo masa burina shine ya amsa jarabawa sosai yadda malam bashir ba zai iya kada shi ba tunda har akwai dabi a tsakaninsu amma abdul ko ya juyo ya kalle ni balle ya nuna min cewa abin da na kawo na yi masa gwanin gwaninta. ni ba zan karɓi wannan liket ɗin ba saboda zai iya zame min matsala in ta tashi na dogara da iya ƙoƙarina ki je ki yi amfani da shi kawai haba abdul jalal kauna ce fa ta sa ta kawo maka ko ni da nake aminiyarta ta bani ba saboda kai kaɗai ta ce za ta bai ma a takaice ma kwashin fifan da za a yi gobe original shine ta kawo maka ga ta dan allah ka karba dukkanin ba ma son ka samu matsala a kwas din nan haba abdul jalal ai ya kamata a ce ka karba abin alkhairi fa aka yi ma ba na sharba ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi maka to ta ba a mai da alheri ba ya kamata ka karba ka karba ba daga ƙarshe ina yi maka fatan nasara ina kuma fatan Allah nuna min lokacin da idanuwanka su juyo su kalle ni a matsayin wanda kake so. fa ya fada tarkon mu. Alhamdulillah. Ya karbi wannan takardar da ke hannun Amira. Alhamdulillah. Don haka ya fada tarkon mu. Good. Tofa. To ka san me nake so in gaya ma? Ah. To ai Abdul kuwa <laughs> tashi ta zo karshe. Dan ina mai kyautata maka cewar a yau yau din nan za a ba wa Abdul Jalal suspension daga wannan makarantar. Thank you sir. Da kyau sa ka taimake ni. don wallahi na tsani abdul don idan na gansa kamar baƙin miciji nake gani a gabana fine to me kace wani damuwa ai komai ya riga ya zo karshe ka gane me nake nufi don haka ta abdul ta kare an rufe shafinsa sai dai wani shafin da aka tafi aji kawai ga nan zuwa A dalilin so ana yaƙi a fidda raini, a dalilin so rayuwa Na duba inda muka saba haɗuwa bangan ka ba, a kana nan. Na toma da lemo da abu, haka na san kana zai yinwa. Me zan yi da abincin mace amana? Yanzu kai Abdul ka rasa wacce za ka ce kana so sai yaya ta uwa ɗaya uba ɗaya? to daga yau ka tashi daga matsayin abokina ka koma sarkina kenan ishak ka tsaya ka saurare ni ni wallahi ban taba cewa ina santa ba ita ce ta ce dakata da Allah kada ka sa zuciyata ta kone kawai ni da kai mun rabu har abada ba ni ba kai ko akan hanya ka nuna ma ka san ni to sai dai a ɗauki buzun ɗayan mu ni da kai wata cakwa fa da take faruwa a wannan makarantar to wace irin cakwakiya ce haka malam bashir ya raba abotar da ke tsakanin abdijalak da ishak sannan kuma yana kokarin ya kala mai sharrin da za a kori shi daga makarantar ita kuma amira tana kokarin kare abdijalal fargaba ta ita ce amira za ta iya shiga matsala bisa wannan kokarin da take don haka dole ne na kubutar da ita sadiq masu iya magana sun ce duk wanda ya riga kwana ne zai riga ka tashi ina maka gargaɗi da karka sake ka shiga wannan sabuwar lallai domin idan malam bashir ya san da sa'aninka a cikin wannan magana to kai ma babu shakka sai ka zama makin shi to kenan so kake in zira ido ta cutu to don me zaka damu da wanda bata damu da kai ba dole ne taran ta damu da ni lokaci zai tabbatar maka da haka domin soyayya gaskiya ita ce take dorewa ana yaƙi a fidaraini. A dalilin so rayuwa ta kan canja launi. Ah, Malama Usaina lafiya kika zo kika tsaya kai na kerere haka kina ta wani huci kamar wata kasa? Ina ma ni kasar ce, don da yanzu ba ka musu. Akan wani dalili kake so ka haɗa ni da ɗan uwana? Eh? akan wani dalilin saboda me kaje ka samu kanina kake gaya masa cewa ni da abdijalan akwai wani ɓoyayyen halaka da muke haɗawa akan me <laughs> kai kai kai kai daɗi na da gobe saurin zuwa to ki sani din na yi wannan abin ne a dalilin so shin kin manta da cewar a cikin ofis ɗina kika ce da ni da ke mu zuba mu gani ɗan halaka fasa to ki sani ni akan soyayya zan iya raba da mahaifi ma ba ma magana wani ya wani da kanwa ko wani abu ba akan abin da nake so <laughs> to sai me ai sata a gidan barawo rance ce to ka sani raba dan uwa da dan uwa sai Allah kuma ni na san yadda zan bi in shawo kan dan uwana bari in gaya maka hmm. amma kai kuma ba ka saurare ni mugayen tarkunan da zan haɗa maka sai ka rasa yadda za ka idan ka ka tsallake su to sai dai in ka yi saranda ka kyale abdul idan kuwa kaki za ka yi babban nadama to bari in gaya miki da ke da abdul jalal sai na cire muku shawa soyayya wanda nan gaba za ki ji kun gwammace ku runguma ajalinku ku da soyayya kuma bari in gaya miki in dai ni da ke ne to a ci gaba da kafsawa komai nisan dare gari zai waye zan je bawa ɗalibai ilimi a ranka ya daɗe na zo in sanar maka da cewar an sace kwashin paper a ofis ɗina guda ɗaya a cikin durowa wai kana nufin kwas din naka da za a yi gobe shi ne aka shiga ofis ɗinka a cikin duro aka ɗauke pepa guda ɗaya? kwarai da gaske kuma babban abin da yake ɗaure min kai ma har cikin ofis ɗin fa aka shiga a durowa aka sace kwashin fefa ɗin amma ka san wani abu? ina zargin malama usaina ina kyautata malama usaina ita ta zo ta ɗauki wannan kwashin paper ɗin ta je ta ba wa wannan yaron abdul jalal impossible impossible malama usaina ba za ta taɓa aikata irin wannan laifin ba ka san dalili suka ba yau kimanin shekarar mu shida da ita wannan wannan makarantar ba a taɓa samun ta da laifi irin wannan ko makamaitin ko makamaitin sama saboda haka sai dai in a cikin ɗaliban ne aka samu wanda ya shiga ofis ɗinka ya ja duro ya yi pikin wannan paper ɗin amma malama isina ba ita ba ce so ranka da to me abin yi to abin da nake ganin ya kamata a gane ko malam bashir so da zafi zafi akan baki karfi tun da yanzu nan aka aikata aikin nan yanzu yanzu nan to mu je mu datse each class mu datse ɗaliban a ciki mai caje jakansu aljihunansu rigunansu